A yanzu haka dai aski ya zo gaban goshi game da zaben kujerar gwamnan jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya da za a gudanar a jibi Asabar. Duk da yake dai masu takarar kujerar gwamnan kimanin ashirin ne daga jam'iyyun siyasa daban-daban, amma 'yan takarar da ke takara a manyan jam'iyyun siyasa wato APC da PDP ne ke kan gaba wajen fafatawar. A ranar Laraban nan nema Prince Abubakar Audu na jam'iyyar APC ya gudanar da gangaminsa na ƙarshe, gama abin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Osibanjo ke cewa a wajen gangamin. After you have voted, remain there wait there until your votes are counted. Ya ce bayan kun kaɗa ƙuri'ar ku kar ku je ko'ina ku tsaya har sai an ƙirga a gaban idanunku. Magoya bayan APC dai sun ce suna da ƙwarin gwiwar karɓe kujerar gwamnan daga hannun Idris Wada da ke neman tazarce. rabul Adamu Modibo Umar shugaba ne na APC a yankin tsakiyar Lakwaja kwarin gwiwan mu gaskiya yana kan yawan alherun da dan takarar mu yayi wa jama'a baya baya kuna ganin ku APC za ku kada PDP da ke mulkin kogi yanzu mulki Allah nake ra amma kan Allah ya yarda a yadda muke gani za mu kada PDP in Allah ya yarda. To amma a cewar Honorable Alhassan Tunduwa na PDP ya ci suna jiran lokaci ne kawai kuma taron APC baya tayar da hankalinsu. a ai wannan yancin kasuwa ne yan wasu jiha ne ba yan asalin jihar kogi ba da suka zo wasu da suka zo da gari daban-daban daban yan karan farauta ba abin da rashin Allah da shi ranar zaɓe din insha Allah menene kuke zai ba ku ƙwarin gwiwa wani tabbaci kuke da shi wanda kuke ganin tabbas za ku ci zaɓen yawa abin da zai ba mu ƙwarin gwiwa kai ƙara mana ƙarfin ƙwarin gwiwa har gobe mutanen okina suna gaya mana suna tare da mu sannan kuma mutanen west ga baki ɗaya suna nuna takaicin da ba ɗauki mataimaki daga ɗauki mataimaki daga lagos abin ya dame su aka dauko daga cikin dan APC dan takara daga Lagos dan aka dauko shi ba dauka daga cikin asalin mutanen gari wanda suka yi wahala gwagwarmaya da APC din ba ne ba dan kogi bane dan kogi amma mazaunan Lagos ne babu shakka dai akwai fafatawa mai zafi a tsakanin Prince Abubakar Audu na APC da a can baya ya taba zama gwamnan jihar ta Kogi da kuma Idris Wada na PDP wanda ke kan kujerar a yanzu Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya